وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مدفاتها فإن كل مدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يومنا عشرين دقيقة لوت رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم شكرا جمهور الأليهدو da arba'in da uku shi ne kuma ashirin da biyu ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da biyu cewar karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin tafsirin suratul nisa jiya mun tsaya karshen aya ta 109 yau za mu tashi da yardar Allah farkon aya ta 110 fatan mu dai Allah ta'ala ya datar da mu da karanta daidai da fassara daidai da fahimta daidai da aikata daidai bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل ثم يستغفر الله الله غفورا رحيما ومن فإنما على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد اجتم له بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم همت طائفة منهم أن يكذبوك وما يكذبون إلا أنفسهم ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يكذبوك وما يكذبون وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم Ubangi subhanahu wa ta'ala ya ce wa man ya'mal su'an wanda ya aikata wani laifi aw yadlum nafsahu ko ya zalunci kanta thumma yastaghfirullah sannan ya nemi gafara Allah ya jidillah ghafurur rahima zai samu Allah mai yawan gafara ne kuma mai yawan jinkai wa man yaksib isman wanda ya aikata wani aiki na laifi fa inda ma buhu ala nafsihi haƙiƙa ya aikata wannan aikin ne a bisa karan kanta wa kayan Allahu aliman hakima Allah ya kasance masani ne kuma ne hikima a cikin mulkinsa wa man ya a khati'atan wanda ya aikata wani ƙaramin laifi au isman ko babban laifi sun bayar bihi bari'an sannan sai ya jefi wanda yake bai ji ba bai gani ba faƙadi ta mara nan haƙiƙa ya ɗau wani babban laifi na ƙiri wa isman da wani babban zunubi mubinan mabayyani walaula fadlullahi alaika ba dan falalla Allah akan ka ba wa rahmatuhu da jin kanta la hamma ta'ifatun minhum an yadullu da wata jama'a daga gare su sun yi nufin su batar da kai wa ma yadulluna illa anfusahum ba kowa ke batarwa ke kawo su wa ma na min shay ba za su cutar da kai da komai ba wa anzala Allahu alayka da wal hikma Allah ya so kan maka littafi da kuma hikima wa allamaka ma lam takun ta'lam kuma ya sanar da kai abin da baka sani ba wa kana fadlullahi alayka azima haqiqa farala Allah ta kasance mai girma ce akan ka ubangi subhanahu wata'ala a yanayi bayan bayanin irin karancin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma baiwar Allah subhanahu wa ta'ala bayan ubangi ta'ala ya zargi a wanda ke ba da kariya ga mutumin da ya yanci kansa ko ya yanci al'ummar musulmi cewa in sun ba shi kariya a nan duniya to su sani a gaban Allah ba za su iya ba shi kariya ba da kuma ubangi ta'ala sai kuma yake bayanin irin karancinsa da baiwarsa cewa kuma dukkanin wani laifi da mutum ya yi to idan ya tuba ga Allah Allah ta'ala zai karbe shi a ciki har da masu irin wannan laifin idan suka tuba ga Allah ta ta'ala zai yake yi Allah ta'ala ce man ya amal su'an wanda ya kata su'an wani laifi lafazin asu shine wani mummunan abu an ambace su saboda ne saboda yana muna da mutumin da ya aikata shi saboda irin akuba da za'a yi masa wanda ya kata wani abin da yake mummunan aiki ne aw yadalim nafsahu ko kuma ya zalunci kansa ana an bambanta tsakanin asu da abdul duk cewa asu yana daukar dukkan wani irin laifi abin da ya shafi shirka da kafirci har zuwa da tsakanin laifi haka ne shi ma abdul mafi yawa ma abdul ya fi zuwa qur'ani da ma'ana ta shirka inda shirka da zulmun abu wal kafiruna hum zalimun kaga shi ma lafazin abdul yana ɗaukan waccan ma'anar babban laifi har zuwa karamin laifi wanda yana cin sagai a duk wannan zalunci shi za ka ga a addu'ar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da sayyidina Abubakar kaga yana koyar da shi cewa kace Allahumma inni zalamtu nafsi kace ya ubangiji na zalunci kaina malamai da ce saboda ko da bai wani aiki na zunubi ba a wasu abubuwan da aka shar'anta a shari'a wani na musabi ne ba dole ba idan da ya zunubi saba Allah ba amma kuma kamar ya zalunci kansa ne bisa rashin aikata su idan ya tauye kansa samun wani matsayi a gurin Allah subhanahu wa ta'ala kama inda suka zo kamar a nan aka kawo asu kuma aka kawo azul kowanne sai ya ɗau da ba, sai zama a asu'u mummunan aiki da ya shafi tsakanin mutum da sauran bayan Allah kai musu wani abu mummuna da zai bakanta musu rai ko cikin ko makamancin wannan sai zama abdulmu kuma sai zama kuma laifin da yake tsakaninka da ubangiji wanda kaga ya shafi daga kan shirka har zuwa ayyuka na ma'asi da makamantan wayannan wanda ya kace daga cikin wayannan ko wani mummunan laifi da ya shafi bayan Allah ko kuma a'a ya zalunci kansa ta hanyar hakkewa ababen da saban Allah ne ko da shirka ce ba matukar bai mutu ba summa yastaghfirullah Allah ke sanne ne mu gafara Allah dan cewa ya nemi gafara Allah ya hada da tuba kenan ya koma zuwa ga Allah ya yi nadamar aikin da ya aikata ya bar laifin da yake ya nemi kuma gafara Allah cewa Allah ya ke masa sannan kuma ya tuba din a daidai lokacin da ana iya karɓar tubanta ba lokacin da mutuwa ta zo ransa ya zo karankar ko kuma ran ta bulo ta mafaɗin ba wanda ya zama ya yi irin wannan ya ji lillahi ghafura rahima Allah ya ce zai samu Allah mai yawan gafara ne lafazin mai yawan gafara ne ke cewa kenan babu wani laifi da za ka yi masa subhanahu wa ta'ala mai yawan wannan laifin ka nemi gafara su ne gafarta maka ba bisa Allah ta'ala ya faɗa cikin hadisin kudusi cewa ɗan adam da za ka zo min da cikin duniya din na laifin ka ne ka haɗu da ni a ranar alkiyama babu shirka Allah ke sai zuma da cikin na gafara kaga Allah gafur lafazin al-gafur zaka ce gafuran mai yawan gafara mana mai rike laifin bayi ba tare da ya tona shi ba domin lafazin al-maghfira kamar ka rafa abu kaga an yi laifin kayi kaza kayi kaza ba tare da Allah ya daga zuwa sai a rike to Allah yana yawan yi wa bayi haka idan ka nemi ya rufa musu asiri musu gafara sai Allah ya rike laifin ba tare da ya da ya daga shi ba kaga wannan ke nuna cewa babu wani abu da bawa zai tuba zuwa ga Allah ba tare da Allah ya gafarta masa ba in dai ban da ba da gaskiya sannan kuma a cikin cewa ya nemi gafara Allah cewa Allah mai yawan gafara ne ya kunshi kuma datar da shi da ubangiji ala yake ta hanyar gyara halayensa don mutumin da ya zama ya yi tuba ga Allah tuba na gaskiya to kuma Allah yana datar da shi da barin munanan ayyuka sai kuma ya datar da shi da yin ayyuka kyawawa domin yin ayyuka kyawawa din datarwa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala har ma mutum ya kai matsayin da Allah zai zaɓe shi fiye da lokacin da bai yi wannan laifin ba sannan kuma rahiman kuma zai samu Allah mai yawan jin kai wannan ke ma girman karancin Allah subhanahu wa ta'ala ubangi ta'ala bai rufe bayan ta kofa ba kofar Allah a buɗe take babu wani abu da za ka yi mutane laifi face idan ka zo kofar Allah Allah sai ya karɓe ta har ma ubangi subhanahu wa ta'ala idan kai tuba din ka komai zuwa gare shi Allah yana farin ciki bisa wannan zara sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa hadisin da imam al-bukhari da muslim suka da shi yace Allah ta'ala yana farin ciki da shugaban bawa fiye da ɗayan ku ya zamo a cikin daji cikin sahara ba gida ga ba gida baya tare da raƙuminsa ko abin hawansa da abincinsa da abin shansa duk suna kai kawai ya zauna sai nemi wannan raƙumin ko abin hawan ya nemi yarsa sai ya haƙura ya je ya zauna ko yana jiran mutuwa ta zo masa kawai yana tsaye kai sai gara ƙumin a kanta kaga wani irin farin ciki ne saboda tsananin farin ciki sai ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuka yace ya ubangiji kai ne bawa na ne ubangijinka manzo Allah ce aqba min shiddatil farah ya ma yi kuskure kaga ka ce aqba saboda ba da ganganye ba ya yi kuskure saboda tsananin farin ciki to manzo Allah ya ce Allah yana farin cikin ba ya zo bai farin cikin wannan ina Allah yana so idan kai man laifi ka tuba ka komo zuwa gare shi kuma ka nemi gafarar subhanahu wataala sai ubangi ta'ala ya ƙara cewa man yaktin isman haka nan wanda ya kace wani babban laifi ko karamin laifi lafazin ism dukkan wani laifi ya aikata shi fa inna ma yaktubu ala nafsihi ubangi subhanahu wataala yace ya aikata wannan aikin ne a karan kan wannan kuma na cikin abin da ke nuna macika adalcin Allah subhanahu wataala wannan yayi daidai da fadin Allah wala taziru waziratun wizra ukhra wa in tadru mutqalati ila himliha la yuhmal minhu shay wa law kana dafarba ubangi ta'ala yace wata rai ba ta daukar laifin wata rai da ka kira wata rai ta laifin ka ba ta iya ɗaukarsa ko da abu sun kusanci wannan kina ma cika adalcin Allah subhanahu wa ta'ala cewa wani baya yin laifi kuma Allah ta'ala ya zai wani laifi ubangi ta'ala baya yin wannan duk wanda kaga an bashi wani laifi an rubuta masa shi to ko dai shi ya mubashirar laifin ko kuma shi ne sababin laifin amma baka yi laifi ba ubangi ta'ala ba ba zai kama ka da wani laifi da baka aikata ba wannan na nuna ma cikar adalcin Allah subhanahu wa ta'ala to shi yasa ubangi ta'ala yake wanda ya aikata wani mummunan aiki to ya sani ya tsoro to kanka ne kaga wannan ke na ma kenan dukkanin wanda yake aiki hakki wa abubuwa na saban Allah ya sani baya cutar da Allah ko yana cutar da kanta dan babu yan ba wani abu da bawa zai iya cutar da ubangiji kamar yadda babu wani abu da bawa zai iya amfana da ubangiji idan ka samu kanka akan ayyuka na gari to wannan falala ce da baiwa Allah ya maka zai ga tsaya tsayin da ka wajen gode wa Allah ta'ala ta hanyar yi masa da'a da kuma gode masa da harshenka amfanin zai kuma zuwa gare ka ne domin kai ne Allah zai baka sakamako bisa wannan shi ya dace da kai kuma ya baka sakamako bisa ya sa ka aljanna ba dan Allah zai amfani da shi ba haka nan kuma dukkanin irin tabargazar da mutum zai dukkanin wani laifi da mutum zai kowane irin ba zai cutar da Allah ba babu wani abu da mutum zai cutar da Allah zaka idan mutum ya aiki na zunubi to ya sani ba Allah ya cutar ba kanka ya cutar domin laifin zunubin yana kanta kakan samu wasu wanda zaka suna izgiri ma Allah subhanahu wataala wani ma ɗan abu za a yi komai da kuɗi ko kaza sai zai wani sako yana wai an yi ɗin ai ni ma ba a ban kaza ba yana jin cewa kamar zai cutar da Allah Allah ta ya faɗa cikin hadisul qudsi na ma yi amalukum wutiha lakum thumma uwaffiyakum iyyaha faman wajada khairan falyahmid Allah faman wajada khairan zalika fala yalumanna illa nafsa aikin ku ne ubangi ta ala ke kiyaye muku babu abin da zaka rasa na aikin ka yau mace da kullu nafsin ma amdal min khairin mudarra ran da kowace za ta samu abin da ta aikata na alkhairi an halarto mata da shi gashi nan wa ma amila min su'in tawaddu law anna bainahu wa bainaha amadan ba'ida wa yahdharukum Allah min ba yasa mutum a lokacin ya ga munanan ayyukan da zai dinga burin ina ma tsakanin sa wannan aikin akwai wani fage wani zamani mai tsawon gaske amma ina kai ka aikata kayan ka kai za da kayan ka akwai masu rubutu suna rubutawa inna alaikum lahafizina kiraman katibin kuma ya alamu na matan alu ka dukkanin wanda ya kata wani aiki na laifi to wannan laifin yana kanta yusa Allah yake laha ma kasabat wa alaiha maktasaba abinda kai na kirki kai kai kayanka ba za a ɗaura dan abe wani ba ha kuma abinda kai mummuna zunubin yana kanka Allah ba zai zunubin da ibe wani ba ubangiji ta'ala bai taɓa yin wannan ba ko ba zai ba saboda Allah adalin sarki hana subhanahu wa ta'ala Allah ya ce ma yaksib qati'atan wanda kuma ya aikata wani karamin laifi au isman ko kuma babban laifi lafazin kafi'a zai iya yi wa laifin a yi shi da kuskure ko da ganganci amma lafazin shi ne zunubi wanda mutum yi yana kan wanda ya aikata wani laifi sawa'un laifin karami ne ko babban laifi ne sun bayar da bihi bari'an sannan sai ya tsora laifin ga mutumin da bai ji bai gani ba ya aikata laifi sai ya jefo wani laifin yake wanda ya aikata wannan kamar da na faɗa jiya suna cewa ana magana ne kan banu umairik wa na kawo ruwa ya su jiya wata turmudi zai fitar da ita kaga ai sun yi sata ne sai kuma suka jingina laifin sata ga wani mutum da yake mutumin kirki ne na bin shuhaib wasu malamai suna cewa wannan ta sauka ne a kansu kamar yadda bayani ya gabata jiya ka suka jingina masa laifin da shi kubatacce ne game da laifin amma kamar yanda kamar yanda ibn jarir tabari yake faɗa alayhi rahmatullahi cewa wannan hukuncin ya tafi kowa da kowa aikata wani laifi kuma sai ka jefi wanda yake kubutacce wanda bai jira bai gani ba kake shi wannan laifin domin ta ala wanda ya ka fagadi ta mala buhutanu hakika ya dau wani nauyi na babban laifi na kiran ƙarya shine buhutan ka kirkiri ƙarya kuma Allah ya ce wa ismun mubina da kuma laifi wanda yake mabayyani Allah ya kira shi mabayyani saboda Allah kalla abuwa guda hudu na farko laifi mai karara shi ya aikata kuma jingina shi ga wani sana a cikin laifin akwai karya. tunda shi ya yake wani ne sannan kuma banda wannan idan laifin za a yi wani haddi ne ko ta'aziri kaga yanzu ta'azirin ya bar kan mai laifin ko haddin za a je a yi wanda bai jire gani ba haɗi ko ya masa ta'aziri yi cewa ba shi ya aikata laifin ba sannan kuma ga abin da za a bar masa a tsakanin harsunan mutane na kunyata da maganganu marasa daɗi dan idan wani aiki ne mummuna an jingina masa shi mutane za su ne kallo da laifi a dinga faɗan miyagun maganganu a dinga yi kallon mutumin banza da makamancin wannan wanda ke nuna ma girman irin zunubin da wanda ya wannan zai ɗauka a yi wani laifi ka jingina mutumin da bai laifin ba ka shi ne ya aikata ne to sai Allah ta'ala yake bayani irin falalar da yawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ta'ala yake walaula fadlullahi alayka ba dan falala Allah a gare ka ba ma'ana ba dan falalar da ubangiji ta'ala yayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wa rahmatuhu da kuma rahmatsa la hamma ta'ifatin minhum an yudilluka da wata jama'a daga ne sun so su batar da kai suka ce shi ne hukuncin da suka kawo gurin manzan Allah su suka yi sata amma suka ɗebo gayya suka zo gurin manzan Allah don annabi ya kubutar da su wanda ka kubutar da wanda ya laifi wannan ɓata ne to kaga su so su yi wa manzan Allah wannan don su kautar da manzan Allah gaban barke da daidai sama ubangi ta bai cika musu burinsu ba sai Allah ya sanar da manzan Allah Allah ta ya ce wa ma yadalluna illa anfusahum ba kowa ke fitarwa ba ke kawo tunda Allah ya bayyana manzan Allah abin da ya faru da ka yanzu manzan Allah yana kan shirya ban fitar da kowa ba ke kawo shi sa shi shi shi daga ce shi musamman shi ba din wanda muka bayani bi cewa shi munafiki ne bayan ayoyin sun sauka ya ƙara yin rinda ƙarara ya koma garin maka ba makon ya kautar da manzala gabarin tafarki na daidai sai ya zama shi ya bata ya kara yin rinda ya koma cikin kakar. to wannan yana cikin falalar da ubangiji ta halaye manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wajen wajen kare manzan Allah gabarin bin tafarki wanda ba tafarki na garba wanda ke nuna cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tare cewa ya fi kowa girma da fitsaye a gurin Allah amma kuma wannan bayana ne zama manzala yana ya zuwa ga falar Allah ba duk abin da manzan Allah yake samu na girma da daraja da duk ma ne yake samu karkashin falala Allah ne subhanahu wa ta'ala kaga wannan ke nuna cewa babu wani bawa da zai iya fita gaba daga karkashin falala Allah yana neman falala Allah kowaye shi kuma yana neman rahmar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ce bai da runaka bi sai wannan dai yana cin abin da Allah ya manzo Allah ya ce ba za su cutar da kai da komai ba babu wani ba za su cutar da kai wannan ke nuna ma irin kariyar da Allah ta'ala ya bai manzo Allah Allah ya ba shi kariya isa Allah ya kare zuciyar manzo Allah ya kare harshen manzo Allah ya kare idanuwan manzo Allah na kadaba alfuadu ma ra'a kaga Allah ya ba zuciyar manzo Allah kariya Allah ya ba harshen kariya ma yantaku anan hawa ya ba idanunsa ma bagal basaru wa ma qada sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka dukkanin makirci ne makirci da kaidin ne kaidi ba zai cutar da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wannan kuma shine ka'ida ta dukkanin wanda yake akan tafarkin manzon Allah zaka shi ma ta Allah zai bashi kariya gwargwadon yadda yake da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka duk kaidin mai kaidi ba zai iya cutar da shi ba duk wani shiri na mai makirci sai ta Allah ya bashi kariya karshe daga wannan shiri din ta Allah ya ce wa anzalallahu alayka alkitab wannan yana cikin mafi girman falala da Allah ya manzon Allah mafi girman jin kai da Allah ya manzon Allah shine saukowa da manzon Allah littafi alkitab anan shine alqur'ani wanda la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin alim min hakimin alim alqur'ani shine mafi girman farana da domin shine ma mafi girman mu'jizar manzon Allah wanda ya kunshi aqidoji ingantattu ya kunshi umarni da hali da kuma irin labarurruka da suke ciki wanda sai zamo izina ga dukkanin mutum da yake tunani to Allah ta ce mun saukan ba da wannan ta'ala ce hikima haka nan mun saukan ba da hikima imamu shafi alayhi rahmatullahi a cikin littafin sa ar-risala yace al-hikima anan abin da kirge shine as-sunna an masa tambaya cewa menene hikima yayi ta bibiya al-qur'ani karshe ce abin da yake zama hikima din shine sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da cikin sabu sa ar-risala yace tunda Allah ta'ala ya hada abubuwa guda biyu to da yawa yakan hada su yu'allimu al-kitaba wal hikma wa sunna ma tula alaikum na yi tulati bi tukun min ayatin lahi wal hikima ya ce ayatin lahi shi ne alƙur'ani ya ce da Allah ya haɗa su da alhikima ya ce ke nuna cewa ita hikima ɗin wani zance ne wanda kuma bayan alƙur'ani babu wanda ya kai shi ido ko shakka babu ko ba magana ta wani ko aiki na wani da ya kai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace dole zama alhikima kenan ana nufin sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan ke ne cewa yanda alqur'ani yake saukakke ne daga gurin Allah to ita ma sunna saukakke ce daga gurin Allah domin sunna tana fasara alqur'ani shi yasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke kada ɗayan ku yake shi gida kan falanta wani zance na waye zai zuwa gare shi ya ce a'a abin da ke cin alkur'ani ya ishe mu manzala ce inna ma utitu qur'ana wa mithlahu ma'a manzala ce an bani alkur'ani da misalin alkur'ani tare da shi shine sunnoni na manzan Allah nisa zaka ga babu yanda za a yi mutum iya fahimtar littafin Allah ba ke sai ta yi sunnar manzan Allah wannan da'a bayan bayanai irin wayannan mun ba da misali aka yi maganar sallah Allah ce inna salata kana alal mu'minina kitaban mawquta wace kaga anan ubangi ta Allah ce ya sa mata lokaci Allah ta Allah bayanin lokaci guda uku aqimus salata liduluki santi ila ila gasaqil layl wa qur'anul fajr inna qur'anul fajr kana mashhuda amma abin da ya bayanin lokacin sallah daki daki shine sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisi da dama na annabi sallallahu alaihi wa sallam daga sahabbai daban-daban su suka bayanin daki daki ne ake nufi da ainihin ya wanne ne lokacin sallah din su suka yi bayanin a haka ne zai don kaɗa ko aikin haji ubangiji subhanahu ta'ala, a wajen aikin hajji, musamman abin da ya shafi lokuta a watannin hajji, Allah ce alhaju ashhurun ma'lumat amma watan da za a yi aikin hajji ko watannin da za a yi aikin hajji, ake yaramar aikin hajji haji alqur'ani bayanin su ba haka nan ita bayanin sallah din daki daki ayi kaza ayi kaza wannan duk sunna ta manzon Allah take isa za ga saboda sabon manzan Allah sun fahimci wannan cewa ba za ka fahimci alkur'ani ba ce ta hanyar manzan Allah shi za ka tambayi manzan Allah lokacin da ubangi ta'ala ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ga sun tambayi manzala Allah cewa ya manzo Allah mun san sallama dan ka koya mana assalamu alaina wa ala ibadillah fi salihin yace amma ya manzo Allah koyar da mu kaifa nusalli alaika ya ya zali masalaki kaga shawa ne laraba ne sun iya ingantaccen larabci amma sun san a wajen addini larabci ba zai gamsar ba dole sai an koma gurin manzo Allah dan Allah cewa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayka kamar da kuma jiya mai karanta fakun bainan nasi bima araka Allah Allah ce kai hukunci tsakanin mutane da abin da Allah ya sanar da kai da shi sa da yawan malamai musamman imamu shafi'i ya tafi kan cewa alhikima duk inda alhikima ta zo abin da ake nufi shine sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan ke nuna cewa sunna yadda qur'ani yake saukakke zaka sunna take saukakkiya shi sa da Allah ya bai alqur'ani kariya da ya yace inna nahnu nazzalna zikira wa inna lahu lahafizun to ita ma sunna sai Allah ya bata kariya sai Allah ya bata kariya da wasu mazaji wanda duk abin da ka shigo da shi wanda baya cikin sunna din Allah ya ilmantar da su sai sun karkade sun fitar da shi shi za ga duk wanda yake so ya bata addinin manzo Allah ko shigo da abin da ya ga dama sai ga yana tarjima da ya za a ce hadisi da ifi saboda yana so ya shigo da kura cikin addini kaga saboda ne saboda Allah ya bi alqur'anin kariya cikakke kariya domin ita sunna din bayanin alqur'ani ne sunna ta manzon Allah alqur'ani ne a aikace daga tambayi ummu na Aisha Allah ya kara mata yadda dan ga da ummu zalama mai tace kana khuluquhu alqur'an ma'ana in kana so qur'anin a aikace to ayyukan manzon Allah zaka kalla sallallahu alaihi wa alihi wasallam Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda mun karanta an masa tambaya ba cewa maganar sallar tsoro cewa ba mu sami ta ƙura'a sallar asaru kai ba mu sami ta qur'ani ba sai sallar tsoro yace kai mu mutane da ba mu san komai ba Allah ya aiko mana manzo a cikinmu mu ce kawai muna aikata abin da ya aikata ne saboda ka'idar faɗin Allah kalkana na kun fi rasulillahi uswatun hasanatu liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakara Allah kathira wannan shine da al'umma gaba ɗaya za ta rayu akan wannan su da ubangiji ta'ala ya ba ta ci gaba da tsira da tattalin arziki da zaman lafiya da kwanciyar hankali da rayuwa kyakkyawa kamar yadda sabon manzo Allah wannan tsarin suka riƙe suka yi daddaɗar rayuwa kyakkyawar rayuwa rayuwar da yanzu da tiriliyan su tiriliyan ba za su sami irin ta ba tare cewa a lokacin ba su da abubuwa da ake gani uwa ci gaba da yanzu abin da ya shafi irin karuba din nan kwatalar lantarki da kaza da kaza ka zuba irin yanayin da suka rayu amma sun gamsasshiyar rayuwar da yanzu ba za ka sami irin kaza me ya ba su ita ne tsayuwa bisa wannan littafin Allah da kuma biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ubangiji ta lai ce kuma kamalan ta lam takun ta'lam Allah ta lai sanar da kai abin da baka sani ba Allah ta lai shi ya tarbiyyantar da manzo Allah kuma ya ilmantar da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai faɗin Allah wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri bal kitabu wal iman ubani ta la yau manzan Allah wahayi ilmantar da manzan Allah da cewa manzan Allah bai san karatu bai san rubutu ba sallallahu alaihi wa sallam haka ya daidai faɗin Allah wajaraka dallan fahada Allah ya sallika a a a marashin shari'a kuma Allah ta'ala ya baka shari'a ne subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam baya karatu baya rubutu amma kuma shi ya lamatar da duniya baki ɗayanta wannan yana cikin babbar hikima ta Allah dan ka ƙara tabbatarwa cewa tabbat manzan Allah ne Allah ne ya aiko shi domin da ubangiji ta'ala ya sa annabi zai koyi karatu a gurin wani to da duk abin da annabi faɗa cewa za a wancan ne koyar da shi a hakan ma tana cewa koyar da ya kai inna ma ya'allimuhu basharu Allah ke san da yiridu na ilaihi a ajamir wa hada lisanun arabiyyun mubin da shi wanda suke jingina cewa annabi shi ya koyar da annabi Allah ya ce wannan ba ajami ne ma baubawa ne bai da fasaha ta harshe ma yace wannan ku Alƙur'an lissanin arabiyyun ne mubin yare ne balaraban lissafi ne wanda ke cike da balaga da fasaha to kaga a hakan ma ga abin da suke manzan Allah ne to balle a ce manzan Allah ya taso bai san wani abu malami ne da shi malamin na karantar da shi ba za su taɓa karɓar saƙon Allah ba amma sai Allah ya sa annabin ummi ne shi sa shi yana cikin daraja ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamo ummi sabanin duk wanda ba manzan Allah ba duk wanda ba manzan Allah ba ya zama ummi wannan tawaya ce a gurinsa yanzu ni da kai a ce mana ummiyai wannan tawaya ce saboda ummi shine wanda kawai wanda bai da ilimi amma shi manzo Allah kira shi a matsayin ummi to shi kuma daraja shi a gurin sa baya karatu baya rubutu amma ko babu wanda ya kai shi ilimi duk ilimin duniyar baki ɗaya mai shi ya karanta da shi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan da ke nuna yake nan ilimin sa daga Allah ne shine zaka samu wasu su ma suna nema su ma su samu irin wannan ilimin sai a ce sai ce maka haddasani kalbi an rabi shi ne yake wa ilmin ladunni ko ilmin ladunni in ga ce wannan ilmin ladunni din bala'i ne wannan ilmin kaga an zo ana bayani da makamantan wannan sai ya mu mun samu ne daga ilmin ladunni eh ima yusuf da bahani ya faɗa ce ilmin ladunni wai ma'ana ilmin ladunni shi wani ilimi ne wanda ba ta hanyar manzo Allah ta same shi ba kawai zuciyarsa ta zantar da shi daga ubangiji kaga wannan ko shakka babu taɗewa ce asara ce mutum ya samu kansa kan irin wannan aƙida to ban ita ala ya sanar da manzo Allah abin da bai sani ba sai Allah ya ce kana fadlullahi alayka abima Allah ta'ala ya ce farilla Allah ta kasance me girma ce akan ka kaga wannan ke gaggata abin da muka faɗa a baya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana buƙatar zuwa ga farilla Allah din rayuwar manzo Allah da irin girma da ya saboda duk abin da manzo Allah yana karkashin farilla Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala shi ne ubangijin ne yake baiwa da farala ga wanda ya ga dama annabi ayyub alaihi salam kamar da ruwa daga cikin sai bukari Allah ta'ala ya bashi wadata da arziki bayan abin da ya faru na jarrabawa ya faru a gare shi aka gyara man matarsa aka bashi iyali aka bashi wadata to ya zo yana wanka sai sai aka dinga yin wani ruwa haka na farin zinari kawai sai ya dinga tattara yana ɗiba Allah ta la yake ba na wadata ka ba nema kaza zai ce ya ubangiji ai ba zan koshi da falalarka ba ake nan dan kaga mutum ubangiji ta Allah ba wata wadata ko wani abu na jin daɗi ko kala kuma bai koshi ba in dai ba da niyyar hatsama yake yi ba da niyyar falala ce ta Allah ta wanda abu ne mai kyau ba wanda zai iya koshi da gabarin falalar Allah ko ce ya fita gabarin falalar Allah baya neman ta shi yasa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda yawa Allah ya falala kamar sa Allah ya ba shi littafin da bai taɓa bai kowa irinsa ba Allah ya zaɓe shi irin zaɓin da Allah bai kowa irinsa ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ɗauka darajarsa irin darajar da Allah bai bai kowa irinta ba subhanahu wa ta'ala shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya bayyana a hadisin shi zababban zababbu yanzu manzo Allah ya faɗa cewa ubangiji ta'ala ya zaɓi ya'yan Isma'il a cikin ainihin annabi Ibrahim kuma sai Allah ya zaɓi kinana ke ƴan Isma'il sai Allah kuma ya zaɓi su kuma ƙurai a cikin kinana sai kuma Allah ya zaɓi banu hashim a cikin ƙurai shi manzala ce ni kuma Allah ya zaɓe ne a cikin banu hashim din a manzala shi ne zaɓaɓɓen zaɓaɓɓu sallahu alaihi wasallam duk wani zaɓaɓɓe da ya zama zaɓaɓɓe da irin zaɓin da Allah ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da ka wannan cikin falolin da Allah ta'ala yawa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai kuma Allah ta'ala ya ci gaba da maganar ainihin gane-ganen da mutane suke yi ganawa da suke mafi yawa babu alkhairi a ba ce wata ganawa da suke tosu abubuwa na alkhairi su kaɗai Allah ya togance sai ubangi ta ala yake لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف na إحسان ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونسليه جهنم وساءت مصيرا ومن شاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المسلمين نوليه ما تولى ونسليه جهنم وساءت مصيرا الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم باب الخير a بيوارد بانا yawa illa man amara bi sadaqatin sai dai wanda ya umarni da sadaka aw ma'rufin ko ya umarni da aikata wani aiki na alkhairi aw islahin bainan nasi ko kuma ya umarni da yin gyara da sulhu tsakanin mutane wa man yaf'al zalika ibtigha'a mardatillahi wanda ya aikata hakan dan neman yardar Allah fa sawfa nutihi ajran azima Allah ya ce sanni za mu bashi lada mai girma wa man yashaqiqi rasula wanda ya saba wannan manzo min ba'di ma tabayyana bayyana al-huda bayan shari'a ta bayyana a shi wa bi ghayra sabilil mu'minina kuma bi tafarkin da ba tafarkin mu'minai ba nuwallihi ma tawalla za mu jibinta masa abin da ya jibinta a kansa wa nuslihi jahannam za mu shigar da shi wutar jahannama wa sa'at masira makoma ta yi muni in ta zama jahannama ubangi subhanahu wa ta'ala bayan a baya yayi maganar irin abubuwa da suke na gani dan ainihin cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa idza kharaju min indika bayyata ta'ifatan min ghayra al-sabr kaga bayan Allah ce suka fito daga gari ka sai su kwana suna kule-kullen sabanin abin da ka fara suna kukkullon abubuwa sabanin abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka ke ganawa suke kukkulla manzan Allah haka kuma a gaba Allah ta'ala yake magana yastafuna minan nasi wa la yastafuna minan Allah wa huwa ma'ahum id yubaytuna ma la yazamin al-qawm suna koye wa mutane amma ba za su koye wa Allah abinda ainihin suke kwana suna kullawa na suka da Allah ta'ala ke gani su ba irin wannan gane ganen da suke gane gane ne wanda ubangiji ta'ala ba zai gani ba kuma musamman annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo garin madina garin madina zala sallallahu alaihi wasallam ya sami jarrabawa da kalubale irin kalubalen da ya dara kalubalen garin maka amma garin maka rigima ce tsakanin masu imani da marasa imani rigima ce tsakanin musulmi da kafirai kowanne a fili yake wani ya san wani abokin gabata ne amma da manzo Allah ya zo Madina tunda musulunci ne karfi ba kowa ne zai iya fitowa ya gaba da musulmi sai ka samu kuma bala'in da ya fi wancan shine bala'in munafikai to kaga munafikai kuma za su yi ta gagganawa don fitar da manzon Allah da sabon manzon Allah Isa yasa ubangiji ta'ala ya dinga bada irin misalin idza laqul ladina amanu qalu amanna amma wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu musalimun kaga idan sun ware su da shedanun su da kafirai sai su dinga yamuna tare da su su dinga kokkulla ababen da fitar da manzon Allah to mafi yawa a lokacin gane-ganen da ake kulle-kullen da ake da gada wasu mafi yawa ta sharrin tafiya yawa yasa ma za ga a wuraren Allah yana hana ganin nasu halartar irin lalini hu anan najwa Allah ce ba gani bane wanda aka hana su ci gani amma kuma suka dawo bisa abin da aka hana kuma Allah ce na najwa Nina ash-shaytan ga wannan ganin daga shedan ne to irin wancan gane ganen da suke kenan saboda idan sun gana din to abin da ke kulla ba ayyukan alkhairi ba da shi sa a nan ubangiji ta'ala yake bayanin cewa la khaira fi kasirin min najwa babu alkhairi a cikin mafi yawa gana wanda shi cewa a cikin mafi yawa kenan yanzu cewa akwai garin da ya zama shi akwai alkhairi da cikin sai dai kaɗan ne kaga nan ba ana nufin cewa dukkanin ganawa da suke laifi ba ce amma mafi yawa ganin da suke za ka gane ne ba na alkhairi ba Allah ce la khayra fi kathirin min najwahum da Allah ce illa man amara bi sadaqati da Allah ya istizna'in kaga illa najwa allazi amara bi sadaqati sai gana ruwan da umarni da ai sadaka ya umarni da ai sadaka ayi wasu abubuwa na alkhairi al-allama isiri yace anan sadaka din yace ayyuka na ambatan Allah ma za su yi cikin mutum da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a a a a a ya kira tasbihi saraka ya kira at-tahlil sarakatun ya kira at-tahmid sarakatun wal amr bil ma'ruf sarakatun wa nahy anil munkar sarakatun hakenan a gana wasu da za su ambaci Allah a ganawar wannan ma yana cikin ganawa ta alkhairi zai zama ganawa ce da akwai umarni da yin sadaka ko a yi su gana don a umarci wani ya aikata ayyuka na da'a na biyayya ga Allah to duk wanda ya sai kafa Allah ta'ala yake aw ma'ruf lafazin ma'ruf ay ma'rufu shar anan sai da ma'ruf dukkanin wani aiki da zama da'a ne ga Allah wannan gani kin gani da Allah ya zarga gani ne na alkhairi umarni da me ay ma'ruf kaga wannan ya shiga duk wani abu ne zama da'a ga Allah duk wani abu ne zama aikin alkhairi a kaɗaice Allah a bi iyaye a karanta alkur'ani a yi zumunci a yi kaza in dai a gane irin wani da ya ce karkashin alma'aru Allah ce auki sulahin bainan naki ko kuma yin sulhu tsakanin mutane to irin wayannan duk ubangi ta'ala yi istisna'i baya cikin gani wanda yake baya cikin gani wanda wanda yake na shari yana cikin gani wanda yake na alkhairi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ya faɗa cikin hadisin da imam bukari da muslim suka fitar da shi haka nan imam ahmad ya fitar da hadisin cikin musnad ɗinsa a hadisin daga ummul kulsum bintu uqba take cewa ta ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa laysal kadzabu alladhi yaslu bainan nasi fayan ya khaira bai zama makadaci ba wanda ke ƙoƙarin yayi sulhu tsakanin mutane wanda ya zama yana yada alkhairi aw ya kula khairan ko kuma yake faɗa alkhairi tace lam asma'ahu yarakkisu fi shay'in mimma yaqulu nas illa fi salati tace ban ji ma manzo Allah yana rangume a cikin maganganun mutane ba inda naji yana rangume abubuwa guda uku tace fil har a wajen yaki a wajen yaki za ta iya kama mutum faɗa banda da ba shine gaskiya ba an tare ka ina rundunar musulmi take tana nan ka ce ta yi nan ba za ka ce ba ran faɗa gaskiya a nan ba tace sai kuma islahin bainan nas wajen sulhu tsakanin mutane wata rigima ce tsakanin ko sun yi wata jayayya ko an samu ɓacin rai to kai sulhu a tsakaninsu misali ka zo ka ce ai wani yana kudi tambayar ka a zai ji uwa cewa wannan rigima ba ta da shi maka zan ce ah wani ko sai ce in gaishe ka manufa shi ne kai sulhu a tsakaninsu ubangiji Allah yana son wannan kuma Allah yana gyara al'amarin masu yin wannan kaga sabanin su kuma Allah baya gyara musu su balla inna Allah la yuslihu amala mufsidina Allah baya gyara aikin maballata amma masu neman gyara ubangi ta yana gyara aikin su sai kuma zancen mutum tsakaninsa da iyalinsa yana mata hira wata kile wata homa aiki bari ba dai holan kike bukata ba ki yi hakuri a ko tarka za ta zo kuma ya san ba tarka ta taho kaga ba sa rai bane ko tarka za ta zo za a ce miki ya zauna lafiya da iyalinsa ya zama tafiya da kyau kaga wannan ke nuna girman lada da kuma matsayi na na na na yin sulhu a tsakanin mutane a haka nan a hadisin da Abu Dawud ya fitar da shi da da Tirmidhi da Imam Ahmad cikin Musnad a hadisin Abu Ayyub a hadisin Anas bin Malik Allah ya kara musu yadda da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da Abu Ayyub ala adullaka ala tijaratin qala bala a ah, afuwan, ah, yana hadisin hadisin abu jarda nake so ce Allah ya kara musu ita manzo Allah la akhbirukum bi afdali min darasi salati wa siyami wa sharaqati bana gaya muku abinda falalasa ta fi darajar sallah ta nafila kenan da azumin lafula da sarka ba suka ce gaya mana ya manzo Allah manzo ce islahu dhati bayni shine sulhu tsakanin mutane wanda suke musulmi yasa ubangiji ta ya umarni da idan wa in ta'ifatan min al-mu'minina katalu fa aslihu bainahuma idan jama'a ta musulmi suna rigima ko suna yake Allah ce ku shi tsakanin saboda ni saboda a haɗe kan al'ummar musulmi don kulalle al'umma ba su karban yasa Allah ce fa in bagat ihdahuma alal ukra faqatil lati ta tafi tafi'a ila amrillah idan ɗayar ta ƙi ɗaya ta yadda ɗaya ta ƙi ta zalunci ɗayar to ku haɗau wa ɗayar ita har sai ta dace zuwa ga al'amarin Allah ta yarda kenan sai Allah ce fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adl wa amsidu inna Allah yuhibbul muqsitin to ita ma in ta dawo din kuma to sai ku su tsakanin su da adalci Allah ta raina kan musu adalci nan za mu tsaya saboda lokaci yayi in Allah ya da gobe ce mu ci gaba da aya din Allah ya da ya ko mu dora inda muka tsaya wallahu alam walhamdulillahi rabbil alamin